Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka mu sake kasance da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Kamar kullum suna Muhammad sabiya Yakub da suna mu ne za mu darasi akan wani wayar ne Airtel 2160. Wancan karan mun yi darasi akan ta da haka wannan karan ma za mu sake darasi akan ta saboda koi wata matsala take ke samun wannan wayar mutane da yawa ba sa iya magance ta. misali yanzu kuna kallo kamar da kuke kallo wannan wayar tamu kuna kallon ta ko gashi dai sabuwa ce kun ganta gashi dai sabuwa ce sabuwa ce dirga nan mai ita ma yanzu abin da ke magana ma ga baki daya ta fi ma sati biyu da sai ba to amma ha kawai ya je ya ba da ita ya je zai shiga masallaci ne haka sai ya kashe ta kun ga gashi nan kuna kallon batan ta gashi sabu kun ganta sabuwa ce sai ya kashe ta ya shiga masallaci daga sata asalin ya fito ya kashe ta wani ya bugo masa waya ya shiga masallaci ya bugo masa waya to kawai sai kashe ta to da kashewa yanzu ya fito yin duniya ta ki kunnuwa to an yi an yi ta ki kunnuwa gaba ki to shine abin da yasa ya dauke ta ya zo kama mana ita ya ce mata flashin to yanzu misali mu mun yi mun yi bata kawo ba to na san mutane da yawa a cikin ku suna gama da matsala irin wannan to yanzu a cikin wannan bidiyon Allah da zan yi muku wannan bayanin inda za ku ku gyara wannan matsala kun ga yanzu gashi dai gashi yanzu mun kunna tun duniya gashi ta ki kunnuwa sabuwa yanzu gashi mun kunna ta ta ki kunnuwa an yi an yi ta ki kunnuwa to yanzu masu gyara da yawa aka musu mutane su dinga zaton kamar gyara ne to ba gyara bane wallahi wani za ka mai gyara sama da mai gyara goma sai ta bata ayi gyara ayi ayi ta iya ruwa to kawai mutum sai ce ta hakura a wannan ta mutu ko kuma sai dai a canza inji ko kuma sai dai hakura da ta gaba ki to wannan matsalar ba ta inji ba ce kuma ba ta gyara ce don haka idan ka san kana mai gyara ya kamata a ce ka dinga yin flashing saboda ka samu ka gyara wannan matsalar wannan wake kenan insha Allah wannan matsalar ma kuma a da ba flashing bane ita wannan matsalar ta dauke wa 2160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 suka zaɓi boot sabon wannan shine ba samun da muka zaɓa suka zo wannan gurin kibiyar nan da telan kwasa suka taɓa ta kamar haka bayan ka taɓa ta suka je ka taɓo inda shi file ɗin kake kenan a cikin kwamfutar ka kamar yadda kuke kallo wannan shine kwamfutar ta na taɓa kwamfutar ta kamar haka to bacin ka taɓa za ta nuna maka cikin follojin da ya kamata a cika ɗauko file ɗin to sai ka zo ka shiga ka zaɓa ka je inda ka ajiye wannan file naka kun ga misali ga shi na shigo ga bangaren da aka ce ne wannan files zan taba magana files kamar haka ba na taba sai in je folder itel kamar da kuke kallo yanzu wannan shine file ina 2160 kamar da kuke kallo gashin za ku gani masa bulu aka gashin na taɓa shi to sai mu taɓa shi kamar haka shi haka ka fi suka miracle sai ka taɓa wannan gunda ka ce start button to za mu je yanzu mu saita ita wayar tamu sannan sai mu dama su gaba da aikin namu kamar yadda kuke gani mun gama seta miracle mu miracle box sannan mun sa file na itel 2160 to kamar yadda na gaya muku ita itel 2160 ita wannan wayar mtk ce don haka ba question ce ba kuma ba rda ce ba ba kuma spd ce ba don haka mtk ce mediatek kenan to ya za ka kai flashing ɗinta yanzu mun gama saita start button na miracle box to muke so za mu saita ta ta hau ya ake sa ta in ana so za ta hau kan butin kamar yadda kake kallo wannan wayar za ka buɗe ta kamar haka basun ka buɗe ta sai ka ɗaga batirin ta kamar haka basun ka ɗaga batirin sai ka mayar basun ka mayar da shi sai ka samu ta sai ka rufe basun ka rufe ba a so kunna wayar kamar da kuke kallo abin da ya sa muka daga bata saboda idan ma tana kunna muna sauta mutu ne ba sun kawo ta kamar haka wannan shine USB din mu sai ka samu sai ka seta shi kamar haka sai ka sa ta ku duba ku kwamfuta computer za ku ga yanzu ta hau kamar yadda kuke kallo za ku ga ana gunta ce da ku kamar ta tsaya to 99 take don haka ka jira ce ta je 100 din sannan in so daga baya sai ka zo ka cire wayar don haka an karta ta haka kaga ta tsaya bayan nufin ta gama ba kenan don haka yanzu ta gama din zan gaya maka in kaga ta yi wannan jinkirin bata gama ba alamun cewa hanyar saura guda ɗaya kenan ka tan za ta tsaya a 99 to don haka in kaga ta maka 99 yawa to gashi nan ta ce da kai inda ta ce da kai total time din nan kun gani ko to shine alamun ta yi in ba ta maka haka ba to ba ta yi ba don haka za mu je mu kunna wata tamu ya zama ga da take ciki yanzu to alhamdulillah kun ga sautin mu ta miracle yanzu ta gama da nan fayil din kenan to yanzu ya zami mu kunna ta kun ga ba sun ka gama zaka zare USB kamar wannan zare din nan sai ka daga batirin wayar kamar haka ka bude murfinta sai ka daga batirin kamar haka sai ka mai da shi haka ba sun ka mai da shi sai ka samu sai ka rufe mata murfinta sai ka kunna ta kamar haka kun ga yanzu ga shi wayar mu ta kawo kun ga yanzu ga ta gyaru normal to dan uwa wannan hanyar zaka bi ka gyara waya Airtel 2160 internet maka wannan matsalar da Allah ina so da wannan farkon zan kwana cewa ina wata bata ba sai Allah kana alama subscribe sannan kana mu karatu ta inda za ta da amina dora sai mu sai zuwa gare ka in kuma kana cin cewa da Allah kana alamar like haka ne sai an ji na gode Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kafin bidan na mai kare akwai wata muhimmiyar sanarwa nake da ita na koyar da yadda ake sa file a cikin waya sannan kuma na koyar da mutane yadda za su yi reading to amma kuma wasu suna korafin cewa har yanzu in sun yi reading suna samun mai virus to dama na ga mutum a cikin daisan baya cewa wannan mafi abin da fi dacewa da mutum shine idan yana son file ije ya download na kuɗi saboda ya zauna lafiya inda yana so ya haka flash to da yake abin dan ci gaban ku nake yi ina bakin kokarina insha Allah wajen na muku download din file din in na ga akwai fita zan ci gaba da kawo muku in na ga babu fita to gaskiya sai dai kowa ya haƙuri ya dinga zuwa yana ɗaukowa da kansa saboda haka na fara bada sanarwa cewa in Allah ya da kwanan nan zan fara kawo muku fayil na kuɗi kuna siya insha Allah da kasancewa yana tsada to amma saboda kuna da yawa zan daga ɗauko shi ana barin kanin kuɗi ana siya ana kowa yana mallaki nasa saboda haka bidiyon mu na gaba insha Allah zan dage magana akan wannan matsala na gode Allah ya saka da alkhairi sai mu hada sati mai zuwa ga playlist nan mai suna kwan sana flashing idan wannan shine farkon zaka na mu ka shiga kalle shi tun daga bako har zuwa karshe zaka ga dukkan wanda sanna mu a ciki na gode Allah ya saka da alkhairi